me faru haka wallahi baba bakar rana ce muka haɗu da ita wallahi na haɗu da muguwar rana yalla bai wannan ya daɗe yana jima ya daɗe yana mana sata a wannan kankarar dama Allah Allah muke maka barawo ga shi yau Allah ya kama shi mun kama shi kamata ya kaban mun da ba dama an ce gobe daɗin zuwa gare ta eh kaga dai sosai mahaifinka ya ce bai alfarma ga irin wannan hmm. yanzu sai a kai ka muga ikon Allah muga abin da zai maka haka yake wallahi baba ta larabawa dan ka ji duka za ka yi za ka yi a'a to amma dai ka da ku kashe ni eh mutum tafi lahira ba ni da tsarki ban shirya ba yawa a'a ka kuɗa hukunci a tafi a kai shi gun mahaifinsa DPO yau mu ga irin hukuncin mu ga irin adalci ashe ni na ɗauka tarewa kai ka zo ka cece ni ashe sun zuwa kai ka kunna mun wuta to da abin da za a yi mun a yi mun za ci dubu ta ce to me ka sata